su alawiya na fita suka fara gulmar inna ta hannatu dama haka kakar na take wannan mata an yi jarababbiya jiyan da ta kore mafa hmm, ke dai bari shi yasa na nan maga ta nan jarababbiya ai wallahi idan ne ce ba zan yadda da wannan abun ba ai kaka ta ce ba uwata ba abadan Allah wallahi kuwa balle kuma ni suka tafi suna ci gaba da tattauna maganganun su wanda duk rabi akan inna ne nana da mayafinta da jakarta da kuma takalminta duk a tsakar gidan ta yi watsi da su tana kuka inna ta shigo ɗakin ta kalla kayan da ta watsa ɗin ta kalli inda nana take dunkule take kuka ta ce don ubanki zaki tashi ki kwashe wannan kayan da kika zubar min a tsakar ɗaki ko kwa sai na saba biki ni zan miki magana ki min zuciya ki zubar min da kaya a tsakar ɗaki ki yi kukan jini ma tashi daga gurin nan ki tattara kayan nan tun ban ci miki mutunci ba nana ta tashi tana share hawaye ta miƙe ta shiga tattara kayan da ta zubar ta mai da su mahallinsu ta cika kayan jikinta ta ɗauko masu datti ta saka don ita ma ta ɓata wa rai ta ɗauko hijabin da ta saka ta tafi ta rakar hakimi ta kwanciyarta inna ta banza da ita ba ta tanka mata ba ta ci gaba da hidimomin gabanta ko abincin dare na na kin ci ta yi inda kuma bata takura ta dole sai ta ci ba a haka hakimi ya dawo ya tarar da nana ta ci kuka ta gode ma Allah tana kwance ta shiru a ɗakin sa subhanallahi shalelan lafiya kuwa yi maganar yana taɓo goshinta girgiza masa kai ta alamar lafiyar ta kalau to me ya faru in na ce ta maganar tana sake fashewa da kuka me in naga ta yi miki kasa magana na na ta yi sai ce gaba da ta kawai da take yi hakimi ce shi kenan ya isa haka nan kukan ya isa share hawayenki suna cikin haka na ta shigo ɗakin ɗauke da kwanukan kayan abinci kallo ɗaya ta musu bata ce komai ba ta ajiye ta ci gaba da harkokin gabanta ya sa nana a gaba suka ci abincin tare sai da ya tabbatar ta ƙoshi sannan ya mata umarnin ta je ta yi sallar isha'i ta kwanta hakimi ya saba da irin wannan rigimar da nana da kakarta don haka bai takura akan sai ya san me ya haɗa su ba har washe gari na na ta shirya za ta tafi makaranta amma bata wani shiga sabgar inna ba saboda a ganin ta ta gama dizga ta a gaban ƙawayenta tun dalili ta yi ido hudu da sanazir a gurin assembly gaban ta yi wani irin faduwa dan ta san ta masa laifi garumi Allah kaɗai ya san yadda zai yi da ita ga mamakinta ko kallon ta bai sake yi ba balle ya mata magana ya share ta ita ma share shi ta yi sai dai kirjinta yana dukan uku uku duk da ba direction din ta yake kallo ba aka watse daga gurin assembly suka tafi class din su. farhan na tafe sannu a hankali ta ji aro hannunta ta baya cikin hanzari ta waiwayo zatanta sadiq ne sai dai ba kamar yadda ta yi tsammani ba ne salma ce kawun nasirin wanda suke ss3 wanda ta gansu tare da nasirin ɗin ranar da nasirin ɗin ta yi bari murmushi ta yi wa farhan ta ce farhan ko Farhan ta jinjina mata kai alamar e dan Allah idan ba za ki damu ba ina son ki zama sister na a school din nan kin ji idan fa ba za ki damu ba so gogo Farhan ta tana kallon Salma anyway idan an fita break ki zo class din mu ina son ganin ki kin ji Farhan ta jinjina mata kai ta juya ta tafi tana tunanin ita kuma wannan me ya ta da ita da za ta wani ce tana so ta zame mata sister a school din nan A ɗarare Farhan take gudanar da al'amuran rayuwarta kasancewar tana cikin period ne, wanda wannan shine karo na biyu da farawarta ga baki daya ta kasa sakin jikinta gashi kasan cikinta na dan mata ciwo kaɗan-kaɗan wani lokacin kuma ya dan tsananta takura mata ga wata uwar kasala da ke damunta babban abin da yake ɗaga mata hankali bai wuce yadda take jin kirjinta wani iri ba zafi zafi ciwo ciwo bata san wa za ta gaya wa matsalarta ba ta fi tunanin ko kansa ce ita ma ta kama ta gaba ɗaya ta kasa gane kanta ana musu lesson amma zuciyar ta fal tunani daban-daban a ranta take addu'ar idan mutuwa za ta yi Allah ya nuna mata ta auri Sadiq kafin ta mutu tukunna har aka fita break tana wannan tunane-tunanen nata yau kuma tunanin me kike yi haka fargigin ta dawo daga hayyacinta ta kalli Sadiq da ke kusa da ita zaune ba komai ba komai kamar ya kin san lokacin da na shigo kuwa girgiza masa kai ta yi alamar a'a kin san ma kin min laifi ko amma kika ki nema na balle ki bani hakuri ko laifi kuma ta faɗi haɗin shagwabe kamar za ta yi kuka eh laifi mana na yi min gaddama da ki kai ba fa haka bane ba ni kawai ina jin tsoro ne kar a mun faɗa a gida zan bi hanyar duk da ta dace ba wanda zai san an yi kawai a ɗan yanka kek ne a ci a sha shikenan mu ta yaki murna shikenan fa an gama sun koyar da kai tai bata ce komai ba ko dai har yanzu ba kya so din ne ta girgiza masa kai alamar a'a yarinya kin taimaki kanki da faɗa za mu yi da ke wallahi dan murmushin gefen baki farhantai dan ita yanzu halin da take ciki ne ya fi damunta na wannan ciwace ciwacen da take fama da su idanunta ne suka kuma sauka a hannun sadiq a ida kawai fatarsa abin sha'awa ce ga wata gargasa da ta yi wa jikinsa rufa gwanin burgewa a hankali ta ɗauke idanunta daga kallon hannun nasa ta daga kai ta kalle shi karaf suka haɗa idanu da ya ce me kallo a hannuna mamaki ne kama ta dama ya ga hannunsa take kallo kenan ni ba hannunka nake kallo ba fa yanzu kuma ƙarya nake kenan wai kai komai ne a gurin ka laifi ne ta magana kama za ta rushe masa da kuka cikin kwaikwayon murya ta ce kawai ina son in dinga tsokanar ki ne littafin gabanta ta ɗauka ta kwaɗa masa a hannu ya ci gaba da yi mata dariya ya ce na ga hannun nan kamar wani abun kike kallo a jiki bari in ciro miki shi sosai ki gani yadda kike so ya kama botir din gaban rigarsa zai fara ballewa zaro ido ta ta ja da baya daga kusa da shi tana kallon sa dariya ya ce ke ke da ki da tsoron ki duk ba su iya buya tashi mu ji ka na shop ni ba za ba ban da lafiya ke kullum baki da lafiya ne to shikenan sai ki raka ni ni ba na son bita wajen nss3 din nan me yasa ba kya son bita nan adam marerece ta ce ka san wani abu kuwa sadiq ce sai kin faɗa ka san wannan salma ɗin nss3 eh na santa ita ce wai ta ce mu wai tana so zama kanwata a school din nan idan aka fita break wai in ji tana nema na take ta ga annurin fuskar sadiq ya dauke ke daya wani gumi yana tsatsafowa a goshinsa cikin kaushin murya ya ce me ya hada ki da ita ni ba abin da ya hada ni da ita kawai ranar na gansu ne a toilet wai wata ba ta da lafiya nasrin wai cikinta ya fadi na ji ta ce ina birge ta shine yau ta yi min magana ba cikin waye ya fadi din ya tambaya yana tsare ta da idanunsa wai cikin nasrin din ne ya fadi ta faɗa cike da rashin wayo i ba abin da suka yi mai gigo ta girgiza ta kai ba su yi mun komai ba bai jira ta ba ya tashi fuye waje hakan ba karamin daure mata kai yayi ba kai tsaye ss3 ya nufa hakan ya daidai da fitar malami daga ajinsu ba shakka ba komai ya kutsa kai ya nufi gurin zaman salma kallo ɗai ta masa ta ce lafiya ka zo ka tsaya min a kakerere kamar wani ɗan sanda dukan bincike da ƙarfin gaske sannan ya nuna ta da yatsa ya ce kashe di na zo na yi miki na san kin san farhan to idan kuna rashin mutuncin ku da bata yaran mutane a cikin makarantar nan ku kiyaye abin da yake nawa farhan ta wace ne ne kadai kakki yadda kice zaki ketare iyaka ta kin ce kina son ta zama kawar ki to ta gaya mu wallahi da wasa kika kuskura wani abu ya same ta na rantse da Allah sai na nuna miki ainihin kalata kin ji na gaya miki me yake watsa ta ce kai saurara min da Allah kar ka gaya mun maganar banza idan kana wa sauran hura hanci da tunƙaho kar ka kuskura kai muni ni ba su argin ka bace ba shekara nawa na baka kamar ni zaka zo ka ce zaka yi wa wani dube ka faka ka gani nasirin cikin sauri ta ce ke salma namiji ne fa wallahi akan yar nan zai iya miki illa akan kuɗin bana kula ɗinta ba ki ga tijara da yaro na ya rufe ido yi mun ba wanda ki shafa wa kanki lafiya mubarak babba ne ya ce cool down sadiq don Allah ka yi haƙuri ka manta da ita kawai insha Allah ba abin da zai samu babe ɗin ka ji ko na rantse da Allah da wasa ita da gang ɗinta suka yi wa Farhan wani abu sai na yi musu illar da ba za su taɓa mantawa da ni ba wallahi ita ɗin ta wace ne kaɗai na san su waye ku na san abin da kuke aikatawa kar ku kuskura shashincin ku ya zo kan yarinyar nan ba ruwa na da 'yar kowa a cikin makarantar nan ni ma ban yarda a taɓa abin da yake nawa ba na gaya muku wannan da kyar mubarak babba ya fitar da sadiq daga cikin ajin sannan ya dawo ya kalli salma ya ce ke baki da hankali wallahi wannan yaron kamar ta masa asiri haka yake wannan zafin kan a kanta kamar wata matarsa babansa yana da daurin gindi a kasar nan za ki iya jawo kanki masifa kin ji na gaya miki to ne me sai ya zo kaina ya nemin hauka ni sa'assa da zai zo ya nemin ihu a kai ki bi komai a sannu ba ke kaɗai ba ni kaina yarinyar nan tarko zan mata don wallahi ta burge ni shi ba ya tsaya sokonci ba zai gatsiya sai na watsa rayuwar yarinyar uban kowa ma ya huta ta ce ai kuwa sai dai ya mutu don nima yanzu na fara bibiyarta ita kan farhan san bata san wainar da ake toyawa a kanta ba ba tsammani sai gasa nasiri ya shigo ajinsu kuma alhalin ranar kwata-kwata ba su da lesson ɗin shi gashi kowa yana tsoro balle su yi masa gaddam da wani malamin ne bori za su yi masa su ce su ba za su saurari lesson din ba Lili ta yi ɗaiɗai ta cire jaket ɗinta ta ɗora ƙafafuwanta akan benci tana cin shawarma. A ta ɗan ƙaramin hijabin da ke jikinta shi ma naɗe shi ta yi ta ajiye a cinyarta. Yana shigowa ta sauke ƙafafunta tana rarraba idanu yayin da cikinta ya dinga wata irin ƙara kamar ya ɓaci. Ya shigo hannunsa ɗauke da littattafai ya juya ya fara rubutu akan bot. ita kuma ta yi maza ta ci gaba da cin shawarmata yana juyawa suka yi ido hudu bai ce mata komai ba ya ci gaba da abin da yake ɗaya bayan ɗaya dinga raba musu littattafansu da ya zo kan farhan har ɗin ta ya je ya ajiye mata ya kalle ta ya ce congratulation kin samu high school in my assignment and your not and diagram a well done ya ce ku tafa mata rab rab rab suka fara tafa mata ya kalle ta ya ce yadda kike brilliant din nan Allah ya shirye ki ya sa ki daina biyewa wancan dan iskan yaron kuna lalacewa dun haka kirjinta ya buga mata don maganar ta da ke ta sosai ta rasa me yasa yake son dizga ta a gaban yan ajinsu shi kan kowa jikinsa kamar bai yi komai ba Fatima Hakim stand up and explain the assignment explain the assignment I gave you gaban lili ya faɗi ta miƙe tsaye tana zazzara idanu don ita ta manta sam akan me ma ya bada assignment din ta kai mintuna uku ba tare da ta ce komai ba cikin tsawa ya sake cewa i'm talking to you my friend bata san lokacin da ta ce ni i have no idea on it ta yi magana da tana hararsa ta gefen ido ya ce wow you have no idea on it ko na ba da assignment baki yi ba baki submitting littafin ki ba na ce ki zo kin ki zuwa na shigo class kina ciye ciye ke ba gidajiyar ina ciki. shiru ta yi ta sunkuyar da kai kasa oya maza ki kamun littafin ki nan duba tana zumbura baki ta ɗauko littafin ta miƙa masa sannan a hankali ya dinga buɗewa yana duba ba uwar da take yi a littafin ko not ɗin ma ba ta yi balle kuma uwa uba assignment ya ajiye littafin ya kalle ta yace ce follow me to my office da ƙiƙiyar banza da hofi kawai ba abin da kika iya sai dai ki dinga burga kuna hura hanci iyayenku na kashe muku makudan kuɗaɗe ana kawo ku a manyan motoci amma kanku babu komai hopeless girl kawai kunkuni ta shiga yi tana kokarin daukar jaket dinta amma ya mata wata ya tsawa ba shiri ta yi waje da gudu Class Gabe ce, "Tab, a kashin wata zai bushe yau kenan." Yasmin ta ce, "Wallahi kuwa, dan babu alamar imani a idanunsa." Yana fita sa ya shiga ajin su Farhan. Ta yi mamakin sake ganin sa, yi mata alamar ta biyo shi, ba musu ta bi bayan sa. Kan baradan ajin su Farhan suka tsaya ya kalle ta ce Farhan ta amsa da na'am, ba ke babu ya SS3 din duk wadda ta kuma samun ki da zancen wai ki zama sista ɗinta ko makamancin haka ki tabbata kin sanar da ni kin ji ko fakan ta ce to ni dama ai ban san su ba wai amma me yasa ka ce haka babu wani abin kirki da ke tattare da su galiban su yan lesbian ne me lesbian kuma ta tambaye shi tana kallon sa lallai farhan yarinya ce ba ta san ma'anar kalmar lesbian ba tab akwai aiki a gaban sa no ki damu ba ta da wata ma'ana kawai dai ki kiyaye kin ji ko bebi na keta ce ne kaɗai please Farhan don Allah ki kular da kanki a cikin makarantar nan ba zan iya ɗaukar duk wani abu da zai same ki ba da na samu admission insha Allah za mu yi aure mu tafi tare ba zan iya barin ki a makarantar nan ba hajiya zuciya ta sauke tana ɗan kallon sa an jima da yamma zan je in duba hall ɗin da za a yi birthday din nan a nan kin ji ko ko kina da wani zaɓi ne ko sauya ra'ayi ta girgiza masa kai alamar a'a ni ba na son wannan girgiza kan ki yi magana da ni kawai hankali ta ce i have no choice duk abin da kai shikenan ok to shikenan i love you baby murmushi ta tana jin yadda zuciyarta ta karba kalmar da ya faɗa ɗin ta juya ta koma kilas nana kam da ta je makaranta kasa haɗa ido tai da sa'alawiya saboda yadda aka dizga ta a su suka dinga yar mita da ƙananun maganganu sai duk duk iya faɗan nana bata kula su ba ta share su ta ci gaba da sabgaggabanta inna tana ankare da ita har ta dawo daga makaranta ba ta sakin jikinta ta kula inna har ɗaki inda ta je ta tarar da ita ta ƙare mata kallo sannan ta ce nana gaba kike yi da ni dan na hana kiki bi ƙawayenki ko ta girgiza kanta alamar a'a ƙarya ne miki kenan ki yar ƙanƙanuwarki da ke har kin san ki fifita ƙawayenki a kai nana wato ƙawayenki sun fi ni muhimmanci a kanki ko to wallahi duk ranar da suka kuma zuwa gidan nan ki dogari zan saka ya musu dukan tsiya daga ke har su ɗin sha sha sha marar hankali kawai wani malolan takaici ne tsayawa nana a rai ta rasa wannan wannan irin abu ne haka amma ta shiru tana kumbura wuya lilu kuwa suna zuwa ofis din sanasi ta tsaya kyam a tsaye a hasale ya mata tsawa ya ce ya ce nildam ta kalle shi sururu <laughs> sa Nildam kuma kina tambaya ta ne baki ji me na ce bane ba abin da bata taba yi a makarantar ba haka ta dunkusa akan gwiwoyinta tana cuna baki ya samu guri ya zauna ya kunna system ya shiga sabgogin gabansa tun tana tunanin abin na kara ne hatta sare kafafuwanta suka dinga rawa duk da ac din da ke kadawa a ofis din hakan bai hana ta hada gumi ba fagar fatar ta yi jawur gwiwoyinta suka dinga mata wani irin raɗaɗi cikin rauni ta ce please don allah ka yi haƙuri banza ya mata ya ci gaba da aikin gabansa maimaita abin da ta ce ta yi amma ya ɗago ya kalle ta ya ce kika kuma yi min magana sai na sa bulala na zane miki jikinki wallahi yadda ya magana ba alamar wasa ya sa ta karaya ta fashe da kuka amma babu alamar mutumin nan zai kyale ta ta dinga kuka tana shasheka amma ya banza da ita hakanan ya ji zuciyarsa na bugawa da sauri da sauri tana ƙara sautin kukanta bugun zuciyarsa na garuwa amma ya daki bai nuna ba ji ya kamar numfashinsa yana neman gagararsa saboda tsantsar bugun da zuciyarsa ke yi ya kalle ta ya ce for now ki tashi ki tafi aji amma kullum idan aka fito break ba ki da break nan za ki zo ki ta not note din nan gabaki daya kuma ki yi assignment da duk diagram din da muka yi baki daya tashi ki bani gori fatsarariya kawai migewa ta yi a hankali ta shiga jan kafarta saboda yadda suka yi mata tsami sosai jinsu take yi kamar ba a jikinta suke ba da ƙyar ta sauka daga kan benen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 muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da